Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan darin Alhamis 16 ga watan Fabrairun shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 22 25. A jamhuriyar Nijar kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkamu da wannan lokaci baba ya kuma kiri ne tare da ibrahim jarmai muke muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci to bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewar gwamnatin najeriya za ta tallafa wa yankin neja delta da zunzurutun kuɗi na dala biliyan goma don raya yankin a nan amurka kuma baki 'yanci rani ne ke ci gaba da yin zanga-zanga a faɗin ƙasar na nuna kin jini da matakai da shugaban ƙasar ke ɗauka a kai 'yanci ranin za mu kuma ba ku dama ku kira mu don ku bayyana ra'ayinku a kan wani irin mataki ne ya kamata a ɗauka a tabbatar da gani matasanmu sun daina jefa kansu cikin hatsari suna bin suna bin barayin hanya wurin wato shiga turai da amurka amma fa duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran akalla mutane biyu suka rasa rayukansu a yau alhamis sakamakon fashewar wasu nakiyoyi a kusa da fadar shugaban kasar somaliya yayin da sabon shugaban kasar ke tarewa kakakin yankin yanadir abdulfatah halen ya bayyana wa murya amurka sashen somaliyanci cewa wasu kananan yara biyu sun hallaka yayin da ɗaya daga cikin nakiyar ta fada a gidansu da ke gundumar nuwarta nevada kusa da fadar shugaban kasar halin dai ya ɗora alhakin hakan ne akan 'yan bindigar alshabab. sabon shugaban kasar muhammad abdullahi na nan lafiya kuma babu rahotannin karuwar wasu da lamarin ya rutsa da su an shirya kai harin nakiyoyin ne a wajen bikin miƙa fadar shugaban kasar daga tsohon shugaban kasar hassan sheikh zuwa sabon zaben shugaban farmajo wanda ya kada tsohon shugaban a zaben da 'yan majalisar kasar suka gudanar makonni biyu da suka gabata ɗaya daga cikin ɗaya da yake jawabi a taron manema labarai shugaba farmajo ya bayyana cewa wannan rana ce mai dimbin tarihi ga mutanen somaliya da kewaye kuma sauran duniya za su ga yadda muke mika mulki a cikin sauƙi shugaban amurka donald trump ya fito jiya laraba yana kare tsohon mai bashi shawara kan harkokin tsaron ƙasa wanda ya sauka a farkon makon nan yana mai cewa falasa na tattaunawa da michael flynn ya yi da wato ta hanyar waya kenan da jakadar rasha a nan amurka wanda jami'an leken asirin amurka suka yi ita ce ta janyo wannan matsala trump bai bayyana dalilin da ya sa flynn ya sauka daga wannan mukami nasa bayan kwanaki 24 da hawansa akan wannan kujera amma fadar white house ta ce an ɗauki wannan mataki ne saboda rashin yarda da ta fara shiga tsakanin shugaban ƙasa da wannan wato tsohon janar na soja trump ya ce abin takaici ne yadda jama'an leken asiri suka fallasa wannan batu ga wasu 'yan jarida yana mai cewa babban laifi ne da aka jima ana aikatawa ya ce jami'an da ke fallasa maganan da plan ya yi da jakadar rasha suna ƙoƙari su boye wato mummunar shan kayi da 'yan democrat suka sha ƙarƙashin hillary clinton tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka wadda trump ya kayar da ita a zaben nuwamba a yau alhamis sakataren tsaron amurka jim mattis ya kawar da yiwuwar haɗin gwiwar soja tsakanin amurka da rasha yana mai faɗin cewa babu yanayin yin haka a yanzu matis ya faɗa a lokacin taron manema labarai a hedikwatar ƙungiyar ƙawancen tsaron neto a birnin brussels cewa a yanzu ba mu kai matsayin da za mu haɗa kai a fannin soja ba amma shugabanninmu na siyasa za su tuntuɓi juna domin samo batutuwan da suke da ra'ayoyi iri ɗaya a kansu wannan furishi na matis yana zuwa ne a bayan da ministan tsaron rasha sergi shoigu ya bayyana cewa a shirye eh, a shirye take da maido da haɗin kai da tsakaninta da amurka shugaba donald trump ya yi ta yabawa shugaba vladimir putin na rasha a lokacin da yake yakin neman zaɓe da kuma lokacin da ya zamo shugaban ƙasa ya kuma bayyana sha'awar ƙulla haɗin ah, ah, kai tsakanin ƙasashen biyu amurka ta dakatar da haɗin kai da rasha bayan da ta haɗe yankin kirimiya da ƙasarta a shekarar 2014 wayannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka jama'ai a kudancin sudan sun bayyana cewa sojoji sun shiga wani ƙauye da ke kusa da juba babban birnin ƙasar suka yi wa mata akalla rabin dozin fyaɗe sojojin sun aikata fyaɗe ne sati biyu bayan shugaban ƙasar ta wato sudan ta kudu kenan ya yi gargaɗin cewa duk sojan da aka kama da aikata laifin fyaɗe ko cin zarafi za a zartar masa da hukuncin kisa an sami karuwan aikata laifukan fyaɗe da sojojin sudan liberation army ke yi suke yi wa fararen hula lamarin da ke ci gaba da tada hankalin jama'a da kuma haifar da rudani tsakanin gwamnatin salva da kasashe da ke samar da yawancin kayayyakin taimakon agaji da ake bukata limamin cocin episcopa da ake kira wato bishop paul yugoski da ke kudancin sudan ya bayyana cewa an yi wa wasu mata guda biyu waɗanda suke tsakanin shekaru goma sha uku zuwa sha biyar da kuma wasu mata da dama fyaɗe a yayin da sojojin liberation army suka shiga ƙauyen VOA. labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc madalla za mu faro rahotannin namu ne daga tarayyar najeriya inda gwamnati ta ce za ta bai wa yankin niger delta dala biliyan goma don bunƙasa ayyukan ci gaba da rayuwar al'umman yankin a cewar ministan ma'adinan man fetur ibe kachuku sai dai masana harkan tattalin arziki na bayyana shakkunsu akan wannan sabon mataki da gwamnati take ɗauka wanda ake da zato zai kawo ƙarshen ta da ƙayar baya da ake samu a yankin ga baban gida jibrin daga lagos da ƙarin bayani da kuma yasa masana tattalin arziki ke shauku game da sabon matakin na gwamnatin Najeriya Dr. Dauda Muhammad Kwantagora masanin tattalin arziki ne da suka jari a Jami'ar Bayero da ke Kano. masana nan suke tambaya shine kaga a can baya akwai kudade da aka kashe masu yawa akan wannan abubuwa kaga misali akwai shiri da aka yi na tallafa masu wato abin da ake kira amnesty wanda tsohon shugaban kasa yar'adua ya yi kaga wannan shi ma zuba jari ne sannan kuma akwai hukumomi da aka kafa musamman don raya wurin kamar hukuma ta nddc an kafa ta ne musamman saboda raya wuraren da ake hako mai saboda maganin gurbacewan yanayin da suke zama sannan kuma aka zo aka yi ma'aikata sukutun na na wannan yankin wato ma'aikatan kula da yankin da ake haƙo mai sannan kuma akwai kashi goma sha uku da ake basu na duka dukiyar da ake samu na ƙasa ta hanyar mai wato kashi goma sha uku na kudin da ake rabawa na jihohi sai an cire musu kashi goma sha uku ne wannan yankokin su domin su raya wajen duk waɗannan ba su sa an daina wannan sace-sacen man ba to tunda waɗannan kaga ba su daina ba amma suna suna ganin kamar cewa wannan kuma dala biliyan goma da yake faɗa kaga ana ganin da wuya za ta wannan mataki zai haifar da wani abu daga shekara ta dubu biyu da goma zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha biyar dai najeriya ta samu kimanin da amurka tiriliyan ɗaya da rabi daga cinikin man fetur da take haƙowa a yankin na niger delta lamarin da kuma al'ummar yankin ke ganin ya kamata a ƙara kason da suke samu na albarkacin man fetur da ƙasar ke haƙowa to sai dai kuma har-hare da 'yan bindigan yankin suka fara tun bayan da gwamnati muhammadu buhari ta kan karagar mulki ya mai da hannun agogo baya game da hasashen gwamnatin na samun kuɗaɗen tafiyar da harkokin kasar lamarin da ya sa gwamnati ta yi alkawarin mai da hankali ta bangaren noma da hanyoyin sadarwa da bude ido da kuma haƙan ma'adinai ganin cewa yanzu haka akwai sabbin ƙungiyoyin 'yan gwagwarmaya kimanin goma da suka sake kunno kai a yankin na niger delta to ko ina mafita kenan ga dai dr dauda kwantagora masanin tattalin arziki a najeriya wani a gani na wanda zai kawo ƙarshen wannan matsaloli ya kamata a gaskiya su binciki shugabannin su, da kuma irin shugabannin da suke gabatarwa waɗanda suke sawa su kula da harkokin dukiyoyinsu da ake rabawa na ƙasa kaga misali duk wa'annan abubuwan da muka yi magana yana hannun su idan da ana raya wurin shekarun da aka yi an shekaru da yawa kamar wannan hukuma ta nddc ta daɗe sosai sannan kuma wannan ma'aikata niger delta in ka je yankin wurin sai ka ga har yanzu babu wani kwakwaran ci gaba baban ya jibrin murai amurka daga lagos madalla a gaida baban gida a nan amurka kuwa baki 'yanci ciradi ne suka yi zanga-zanga a yau a faɗin ƙasar a ci gaba da nuna rashin jin daɗin su da matakan da shugaban amurka yake ɗauka a kan baki na cikin ƙasar alhaji muhammad mada yana cikin shugabannin al'umma afirka da ke zaune a birnin new york kuma tsohon shugaban ƙungiyar 'yan ƙasa ta mutanen ghana idan kai shiru kamar misali ka amince da abin da ke tafiya kenan saboda shi koya aka ya kamata mu kuma mu yi kokari mu voice wato bacin ranmu game da wannan al'amari kuma babu shakka Eh, mun ga alamu ko ba gane ba cewa yana tasiri kamar yadda ka fadi saboda tun lokacin da jajis suka dakatar da wannan executive order na ban kasashen musulmai bakwai har ila yau dai ba su ci wani mataki kai ba mun dai tabbatar cewa sun doki mataki zuwa gaba amma mu kuma ba za mu janye ba to sai dai ba kasashen mu a cikin kasashe guda bakwai da aka ce ba za su samu shigowa amurka to me yasa ni kuka yi ruwa kuka yi tsaki duk da cewa ba kasashen mu a ciki akwai kasashen afirka ciki sudan misali sudan na ciki libya na ciki sa'annan somaliya ma na ciki kuma mu yan west africa bai affect mu directly ba amma tun da ya affect yan uwanmu ya shafe mu sa'annan kuma abinda da nake son mutane kuma su fahimci yau misali akwai executive order banda na musulman akwai wanda aka yi wanda yake kamar misali refugees duka an ce za hana su shigo wato yan gudun hijira kenan 'yan gudun hijira to wannan ba wai ma lalle sai wa'annan kasashe bakwai ko ta wani hanya ka fito baka shigowa garin to kaga wannan mu kasashen west africa refugees da ke shigowa 30% mutanen west africa ne saboda shi wannan duka na ciki ya sa mu ma muka ce ya kamata mu kuma mu tashi domin yan uwanmu ne kuma ala kulli hali yau mutum na garin nan yana aiki yana kokari yana ciyar da iyali gida saboda shi ba shi kadi bane yana affect kowa daga nan har kasashen mu to a matsayinka na wanda kana cikin shugabannin yan afirka daga new york wani irin matakai ne kuke dauka musamman idan an kama wani tun daga gwamna har mayo dukkansu wato sun amince da irin matakin da muka ɗauki yanzu haka new york city misali sun ce kowa aka kama sun yi kokari a nemi maka lawyer ya taimaka a kan kesinka kuma free of charge ba za ka biya ko kyauta na'am saboda shi abin da ya kamata mu yi ne mu as leaders ya kamata mu educate yan uwanmu idan yan hukuma suka zo aka buga maka kofa wani mataki za ka dauki yaya za ka yi bayan an kama mutum idan muka samu labari sai mu kai kara ga su masu gari su nemi mana lawyer kamar yadda suka fari. Africa United. Africa United. madalla muhammad mada kenan waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu kuwa karfe 3 da minti 43 kenan a nan washington dc yanzu kuma sai a shirya don a kira mu a bada ra'ayi akan kowane irin mataki ne ya kamata a ɗauka na tabbatar da ganin matasanmu sun daina jefa kansu a cikin hatsari suna bin barayin hanyoyi wato zuwa turai da amurka yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jero lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to muna da kira daga kaduna salamu alaikum wane ne a kaduna wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu suna na yawu sulayan madaci karamar hukumar kauru to bismillah malam sir to alhamdulillah to tsakani da Allah abin da matakin da za a ɗauka wajen kare ainihin samari daga fadawa irin wayannan abubuwa To na ɗaya ya kamata shugabanninmu na Afirka a samar da doka na bai ɗaya. Dokan nan kuma za ta shafi kowace ƙasa duk wani wanda ya zo zai tsallaka wata ƙasa. To a samu a dakatar da shi kuma sa'in nan su kansu shugabannin su kasance masu ƙoƙarin nima samarin abin yi. misali a ce irin sana'o'i na hannu da sauran rake su kuma dan Allah su ma kasa shugabannin su kasance masu yin shugabanci na gari dan shugabanci na gari shi ma yana ɗaya daga cikin mataki na to mun gode har yau dai muna jihar kaduna din wane ne a kaduna kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yawwa wa alaikum salam baba barka da aiki yawwa na alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to malam musa to alhamdulillah idan muka ɗauka irin wannan al'amari da matasa suke suna tsallake ƙasa to mu sani mu gaya wa cewa matashi ya kamata ya tunani ko kuma ɗan ƙasa ya tunani duk inda zaka je ka zauna idan ba ƙasar ka ba to ga a wulaƙanta zaka zauna kuma ma yi amfanin ka ce zaka bi mata ƙauri ka bi ta hanyar ruwa ka bi ta hanyar da zaka je wani kada ya cinye ka a hanya ka je ka shiga hanya mai haɗari domin ka bar ƙasar ka kana zaune a mutunce a cikin garin ka to ya kamata dai mutanen mu a canza shawara kuma shugabanni zaman wa mutane Eh, lida ba rula ba saboda idan aka dauke shi ka zama lida to kaga za su yi abin da suka abin nan da domin za a tallafa wa matasa da ake yi abin da kamfanoni da yawa yawa suka rushe ya kamata to bari mu je kuma jihar Kano wani ne a Kano kana magana da Rabi Aliyu da karamar hukumar Ali to bismillah man Rabiu Kano mhm kuna yin magana akan me ne Eh, shawara muke nema ko kuma ra'ayi muke nema akan matakan da za a ɗauka don matasan mu su daina jefa kansu cikin hatsari suna ƙetarawa ruwa da wasu hanyoyi marasa kyau suna shiga turai da amerika gaskiya wannan yana da amfani sosai idan gidi allah ya taimake mu allah ya sa su daina amin amin amin mun gode bari mu ɗauki kira daga adamawa ne ne adamawa abdulhamidu ne to bismillah abdulhamidu yawwa shawara na shi ne Hello? Yauwa muna jin ka bismillah. Ci gaba Abdulhamid. Na'am, eh, shawara na shi ne ya kamata a bididdigi a dinga duba wayannan masu cin hanci da rasha din To mun gode kwarai da gaske a ah, bari mu ɗauki kuma kira daga Kaduna. Waye a Kaduna? To, Baba yakubu Makeri barka da yammaci. Yawwa. Sunana Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To, bismillah man Murtala. To, to madalla Yakubu, gaskiya mu ne baiwa matasanmu da sauran duka al'umma masu tunanin za su fita hijira. Muna ta gani a kafafen yada labarai a ina ne su ta mutuwa a ruwa abun ba daɗi. Amma duk da mun san cewa an ce abin da ka ga ya koro bera shiga wuta to ya fi wutan zafi. to shugabanninmu su kokari a tada masana'antu da sauransu da ayyuka da yawa rashin ayyuka ke sa gara su je masu hallaka da su tsaya kasan su yunwa da wahala da fatan dai shugabanninmu na afirka za su gyara su ma dai masu hijiran nan su kiyaye su san cewa can hallaka ne shi ma gara su tsaya a kasan su ko da gawan su ne wahala ta sa aka ga aka ga gawan su ma aka rufe to ya fi da su je su salwanta a cikin ruwa a tashi lafiya yawa mun gode malam murtala daga kaduna to jama'a eh, muna da kira daga benue wani ne a benue yawwa sunana jafar Aiwa abubakar wanda aka fari da ladan to bismillah ma ladan yawwa ni ja hankali na da yan uwanmu yan afirka musamman masu yawon zuwa kasashen turawa hmm. a kan su sani cewa duk inda kake kasar ka ita ce kasar ka duk inda zaka je ka zauna zaka zauna ne a wulakance ba ka zauna cikin daraja da mutunci fiye da kasar ka ba to mun gode malam ladan ne muku fata alkhairi ku tashi lafiya yawa amin amin Allah tabbatar to jama'a kamar yadda muka riga muka gabatar za ku kira mu ne don ku bayyana ra'ayi a kan wani irin matakai ne ya kamata a ɗauka na ganin cewa matasa sun daina bin wato ɓarayin hanyoyi suna shiga wato nahiyar turai ga kira daga sokoto waye a sokoto kana magana da haruna wanzamin matasa bauna to bismillah malam haruna yawa to na farko dai na yi kokarin kira an na gaji ban same ku ba kuma na murna da samun to masha Allah kuma Allah ya kara albarka ga wannan yanayin naku okay amin eh, eh, sai an jima to mun gode kurai da gaske malam haruna bar mu je jihar ondo wani ne a ah, ondo abdulbaki ladan ne to bismillah malam abdulbaki ina ana bayanan da ake yi na game da matasa mm. shugabannin su suke da laifi ba sa kulawa da matasan sai 'yan siyasa ta samu mm. maimakon a kula da mutum in ka sun kawai 'yan siyasa ka zo sannan za a ɗauke su a yi ta kashe-kashe kawai dole mutum yake tafi ya samu ya je ya nemi inda zai kare mutunci kuma mm. a nan suke halaka wasu wurin neman halaka ɗinsu to baka gani idan suka saura a ƙasar su suka taimaka ƙasar nasu ƙasar kuma za su iya tashi maimakon su je wani wuri suna ta da wasu wurare bari mu sake komawa Allah Allah tabbatar ma da amin sun mamin bari mu sake komawa jihar Kaduna waye a Kaduna assalamu alaikum yawa alaikum salam sunana abubakar da abu sanina da malam cikin kare karamar hukumar kubo to bismillah ma abubakar abin da zan ce a wannan kafin watsa labarai a gaskiya mu mutanen mu mu dinga hakuri gaskiya yawanci da rashin hakuri duk abin da ka ga ya ka samu irin wannan mm, kanka a matsayin haka to ka yi hakuri jarabtawa ne wasu to rashin hakuri yake sa mutane su dinga shiga wannan fusa kansu wajen wannan bala'i to ya kamata gaskiya mu dinga hakuri ko abin da zamu ce kina dinga hakuri ana zama da Allah aje ka masha Allah wallahi ba ma jin daɗin wannan abin da ke faruwa da fatan da ta yi lafiya daga Abubakar da aka sani da malam cikin kare to bari mu je jihar Bauchi waye a Bauchi Azizu Shaibu ne da karamar kuma zaki to Alilu bismillah abin da zan ƙara bayani a kayi shi ne har ta Allah mu ya kamata mu dinga yin haƙuri da ɗan abin da muke samu a ƙasashen mu. Kuma mu tafi rayuwar da tana kasancewa cikin hatsari a hanyoyi da kuma ɗanci a wuraren zama. Sai ya kamata kuma mu ƙara inganta mana harkokin noman rani an tallafa mana da taki sannan mu kuma mu yi haƙuri. mu ci gaba da dan abin da muke samu a gida to masha Allah wani duk abin da zaka same shi a to mun gode kwarai da gaske malam aliyu sha'ibu kenan mun gode da duk waɗanda suka kira mu a kan wannan shiri da wannan ne muka rufe karban shiri to yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice wasanni a takaice shahararriyar 'yan wasan najeriya sisa oshola ta bar club din arsenal ta ingila zuwa wata kungiya a kasar china da lian kwanjin yar shekaru 22 oshola ta lashe kyautar gwarzuwar shekara a nahiyar afirka a shekara ta 2015 sa'ad da ta bar tsohon club dinta na liverpool zuwa arsenal mai kudurin kalubalantar isa hayatu a zaben mukamin shugabancin hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka ahmad ahmad ya bayyana kudurorinsa ahmad wanda shine shugaban hukumar kwallon kasar madagascar yanzu haka shine babban mai kalubalantar hayatu dan kasar kamaru da ke shugabantar hukumar ta caf tun daga shekarar 1988 muhimmai daga cikin kudurorin na ahmad shine inganta shugabanci tare da jajircewa wajen tsare gaskiya da amana ahmad ya ce zai ba da muhimmancin gaske wajen sasantawa da wasu da dama da ke ganin an maida su saniyar ware kazalika da kuma kara karrama waɗanda suka ba da gagarumar gudunmuwa ga ci gaban sha'anin kwallon kafa a nahiyar afirka za a gudanar da zaben hukumar ne a ranar 16 ga watan gobe a birnin addis ababa ta kasar habasha duk da ɗan karin kashin da arsenal ta ingila ta sha jiya a hannun bayan munich ta kasar jamus a wasan zakarun turai har yanzu ba a so mazancen raba kocin kungiyar arsene wenger da aikinsa ba wenger wanda ke jagorancin kungiyar ta arsenal tun daga shekarar 1996 ya kuma samun wani sabon kwantaragi a farkon wannan kakar wasannin arsenal bata taɓa lashe gasar premier ba tun daga shekara ta 2004 duk da yake daya shekaru goma sha hudu kenan a jere da take samun shiga gasar zakarun turai wanda kusan duk akan fitar da ita ne a wannan matakin na 'yan sha shida a jiya ne kungiyar bayan munich ta karbi bakuncin arsenal din a wasan zagaye na 'yan sha shida ta farko ta gasar zakarun turai inda kuma ta lallasa ta da ci biyar da ɗaya to sai dai ba vinga kaɗai ke fuskantar irin wannan barazanar ba domin ko shi ma mai horar da 'yan wasan Barcelona ta ƙasar Spain Luis Enrique na cikin tababar yiwuwar rasa aikinsa sakamakon kashin da ƙungiyar ta sha a hannun PSG ta ƙasar Faransa da ce hudu da nema. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. Yanzu kuma ga sanarwar ƙasa da ƙasa daga gwamnatin Amurka. Jamal Muhammad Albadawi ɗan gudun hukuma ne da ake nema ruwa Jallu, Saboda ana kyautata zaton yana da alaƙa da harin da aka kai kan jirgin sojan ruwan Amurka mai suna USS Cole, wanda aka ajiye a tashar jiragen ruwan birnin Adan da ke ƙasar Yemen a watan Oktoban shekarar 2000. Albadawi ɗan asalin ƙasar Yemen ne, tsamurarre mai matsakaicin tsawo. Gashin kansa baƙi ne, haka kuma kwayar idansa. Shekarunsa 48 da haihuwa. An kuma san shi da sunayen Jamal Mushin Altali da Abu Abdulrahman Al'adani da kuma Jamal Muhammad Ahmed. Harin da aka kai kan jirgin ruwan na Amurka ya yi sanadiyar mutuwar matukan jiragen ruwan Amurka guda goma sha bakwai. Saboda wannan da wasu dalilan ake tuhumar albadawi da laifin kisa da zagon ƙasa wajen amfani da makamai masu mummunar illa da kuma taimakawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda da kayayyaki da ma sauran wasu laifuffukan. Hukumomin Yemen sun taɓa kama shi akan harin jirgin ruwan, amma ya tsere a watan Afrilun shekarar 2003. A shekarar 2004 aka sake kama shi, ya sake tserewa a watan Fabrairun shekarar 2006. Shirin Amurka na bada tukwici ya sanar da bada tukwicin har dala miliyan biyar ga duk wanda ke da bayanin da zai sa a kai ga kama albadawi tare da hukunta shi. Amurka ta ba da tabbacin cewa za ta binciki duk wani bayani da ta samu, kuma babu wanda zai san waɗanda suka ba da bayanin. Idan ma ta kama, Amurka na shirye ta kare duk wani mai bayani ta hanyar kawo shi Amurka. Idan da mai bayani akan wannan mutumin sai ya garzaya ofishin jakadancin Amurka mafi kusa. Ko ya ziyarci shafin www.rewardsforjustice.net ko ya rubuta wasiƙa zuwa ga adireshin rfj at state.gov don ba da bayani. Wannan ita ce sanarwar ƙasa da ƙasa daga gwamnatin Amurka. tuba da da Maryam Dauda yanzu kuma ga labarai a takaice. akalla mutane biyu suka rasa rayukansu a yau alhamis sakamakon fashewar wasu nakiyoyi a kusa da fadar shugaban kasar somalia yayin da sabon shugaban kasar ke tarewa kakakin yan bindigar kakakin yankin benadir abdulfatah halen ya bayyana wa murya amurka sashen somaliyanci cewa wasu kananan eh, yara guda biyu sun hallaka yayin da ɗaya daga cikin nakiyar ta fada cikin gidansu da ke gundumar walter nevada kusa da fadar shugaban kasar a nan ƙasar amurka kuma shugaba donald trump ya fito jiya laraba yana kada tsohon mai bashi shawara akan harkokin tsaron ƙasa wanda ya saukar a farkon mako yana mai bayyana cewa fallasa tattaunawar da michael flynn ya yi ta waya da jakadar rasha na amurka da jami'an leƙen asirin amurka suka yi ita ce ta janyo wannan matsala a yau alhamis sakataren tsaron amurka jim mattis ya kawar da yiwuwar haɗin gwiwar soja tsakanin amurka da ƙasar rasha yana mai faɗin cewa babu yanayin yin haka a yanzu matis ya faɗa a lokacin taron manema labarai a hedkwatar ƙungiyar ƙawancen tsaron neto a birnin brussels cewa a yanzu ba mu kai matsayin da za mu haɗa kai a fannin soja ba amma shugabanninmu na siyasa za su tuntuɓi juna domin samu batutuwan da suke da ra'ayoyi iri ɗaya a kansu jami'ai a kudancin sudan sun bayyana cewa sojoji sun shiga wani ƙauyen da ke kusa da juba babban birnin ƙasar suka yi wa mata akalla rabin dozin fyaɗe sojojin sun aikata fyaɗen ne sati biyu bayan shugaban ƙasar eh, sudan ta kudu ya yi gargaɗin cewa duk sojan da aka kama da aikata laifin fyaɗe ko cin zarafi za a yi masa ko za a yanke masa hukuncin kisa to da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan dare sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka musamman ibrahim jarmai da ya taimaka min muka gabatar da shirin da mai bamu umarni wato julie gresham da injiniyanmu na wannan lokaci baba yakubu makeri ne nike sallama da ku daga nan washington nike cewa a kwana lafiya allah bamu alheri nan nasa amin sun amin.